ka san shi da aikin manzan Allah abun koyi ne wannan in ba annabi ba ba wanda yake da wannan kaga zaman da aka yi aka yi shuru sai ya zama ilimi in ya daga hannunsa ilimi ne in ya magana ilimi ne shi sa shi ne ilimi shi annabi yawa aikinsa ilimi ne in ya so abu shi kenan abin ya zama abun so daga nan har ila yawon qiyamati in kuma ya kyamaci abu abin nan abin kyamata ne har ila yawon qiyamati shi sa kuma hayyau duk abu na gaskiya malamai ausna shi suke inda ya dace da koyarwar manzan Allah a karɓi wannan abin inda ya dace da koyarwar manzan Allah ba a ajiye shi shi kenan a duba in an ga abin a cikin alƙur'ani alƙur'ani ya faɗi wannan ko ko an gan shi a cikin sunnar manzan Allah abu ne mai kyau a riƙe in an ga alƙur'ani ya tura wannan abin ko sunan manzan Allah ta tura dole kai ma ka ture in kuma ba a gan shi zahirin cikin alkur'ani ko sunan manzan Allah ba malamai su yi ijtihadi ijtihadin ma dai a cikin aikin annabi za su yi ijtihadi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama kaga nan wajen yi ƙorafi fiyul huzunu zaman da yi aka fahimci wani mazahari na da kamar damuwa ya bayyana gare shi to wannan imamul bukhari yake nema a cikin wannan babin sallallahu alaihi wasallama na'am